Ƙungiyar ECOWAS ta ce za ta ci gaba da amfani da hanyoyin sulhu don mai da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar Nijar. Amma kuma za ta shirya rundunar soji don amfani da su idan dalilin yin haka ya taso. baya ga takunkumi daban-daban da ta shimfiɗa kan hulɗar ƙasashen ECOWAS da ƙasar Nijar. Wannan takunkumi dai zai shafi duk wani mahaluki ne da ke kawo barazanar ƙoƙarin da ƙungiyar take yi na dawo da shugaba Muhammad Bazoum. Dr. Faruk Bibi Faruk ƙwararre ne a harkar siyasar ƙasa da ƙasa kuma malami ne a jami'ar Abuja ya yi bayani cewa. Wannan zai iya zama saboda watakila ana son a ci gaba da tursasa su ana matsa musu duk da ana magana wannan neman mafita ta sulhu a ciki saboda ita ecowas din watakila ba tunanin ta ne ko kuma su bola bin ba tunaninsu ba ne su yadda ko da wasa wannan juyin mulki ya tabbata a yanda ya taho shi yasa za ki ga sun ce za su ci gaba da yin amfani da diplomasiya za su ci gaba da tirsasa musu ta hanyar tattalin arziki da sa takunkumi kala-kala sannan za kuma su iya ci gaba da matsa musu ta hanyoyin neman sa bakin wasu kasashen da wasu kungiyoyin sannan kuma duk da haka za su shirya idan ta kama sojojinsu na ko ta kwana ko kuma za su iya sa baki akan wannan wannan magana wato sojojin ecowas na ko kwana gaskiyan magana idan aka bincika babu wasu sojoji a ajiye na ko kwana da ecowas take da shi da za ta iya wannan aiki da take tunani ko yaya shugaban kungiyar sanatocin arewa a majalisar dattawa abdul ningi ke kallon wannan mataki da kungiyar ecowas ta dauka ga abin da yake cewa a wannan lokaci mu kanmu najeriya rashin tsaro ya addabe mu muna kukan kan cewa ba mu da yawan sojoji da polis da za su tsare rayukan mu ma balantana kuma mu fada wani yaƙi da wata ƙasa idan aka yi la'akari da kan cewa ita Nijar din yanzu ta samu goyon bayan na Faso da Mali har ma da Rasha to wannan abun tsoro ne kwarai da gaske kuma na biyu mun yi la'akari da kan cewa wannan damuna ake ciki dan a wannan yanayi aka fara kai farmaki to ki tabbatar mutanen Sokoto Katsina Jigawa har ma da Oyo za su rasa wurin zama to idan sun rasa wurin zama din nan wani irin tunani aka yi na muhallin mutane da za su bar gidajensu 'yan najeriya wani irin tunanin muhalli aka yi na su kansu 'yan nijar Wannan muke makwanta da su to sai dai ga ɗaya cikin masu bibiya da nazari kan harkokin ƙasashen waje ali m ali ya yi tsokaci cewa shi kansa shugaba bola ahmed tinubu ya janye maganan nan cewa ba za a nuna karfin soji a wannan an janye wannan maganar abu kuma nan biyu da mutane ba su fahimta ba shine cewa shi shugaba bola tinubu ana ganin shine shugaban wannan kungiya ta tattalin arzikin afirka ta yamma to a matsayinsa ne yake faɗa da yawunsu su suka yanke shawarar cewa hamɓarar da mulkin da aka yi na bazum aka ba waɗannan sojoji tsiraru wa'adi ba Bola Tinubu bane shi matsayinsa ne na jagora to kuma abu ne in ka duba tsakanin Najeriya da Nijar kusan hanta da jini ne ba ka raba su musamman arewacin Najeriya da Nijar kusan dunkulalliyar ƙasa suke da can kafin turawan mulkin mallaka su zo sai ya samu bambancin reno wannan na faranshi wannan na turawan ingilishi duk da waɗannan matakai da ƙungiyar ECOWAS ta ɗauka bai hana jagororin juyin mulkin Nijar naɗa sabuwar gwamnatin wucin gadi ba domin Muhammad Rufa'i Sadiq Kawali wanda aka ambata a matsayin sakataren gwamnati ya naɗa ministoci 21 ba tare da bayyana wasu shirye-shiryen gwamnati ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.